Hausawa Top TV tashar al'umma. Ido bi ido na idan ki sai na ci gindin uwarki. Wato ku karuwanci ku har ya karfin irin dan kuna karuwanci ana barin ku dan uwarki ki je ki tuwo wa'azin ki ji abin da malam ya faɗi. Din yadda aka yi baki ba uwarki da ubanki daraja ba ma tunda har baki ba malamai malamai daraja ba to wallahi baki ba uwarki da ubanki daraja ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu hanya zamu gama da duniya lafiya kuwa? Masu saurare ku gyara zama domin kallon cikakken bidiyo na yadda wadda ta zagi Malam Aminu Ibrahim Daurawa mata su ma suka fito suka zazzage ta suka ce mutuncinta kamar yadda ta ci mutuncin Malam Aminu Ibrahim Daurawa inda za ku gani cewar wasu ma sun ce tabbas inda suka ganta ranta ne zai ɓaci. Masu saurare ku gyara zama sannan za mu kawo muku wato abin da datti a salafi yayi wani dogon rubutu a dangane da wannan batu inda ya warware wannan budurwa wato 'yar fina-finan hausa kafin mu tsinduma cikin kawo ku rahoton da allah idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha tamu mai albarka da allah ku dangula mana alamar subscribing sannan ku dana kararrawa kuma ka ne ku damar samun labaranmu da bidiyonmu akwai koyaushe da zarar mun dora za mu sanar da ku. Mai saurare ka tsaya ka saurari wannan rahoto namu daga farko har ƙarshe domin jin abubuwan da suke wakana a halin yanzu. Ga cikakken rahoton. Kafin mu saka muku bidiyon har zuwa ƙarshe ku ji irin martani na zagi da ake akan wannan budurwa kamar yadda mata 'yan uwanta suka mata. Ga cikakken abin da datta a rubuta a kanta. Ya ce, Shek Aminu Ibrahim Daurawa, bai aibata farjin iyaye mata ba. Wata butsarariyar 'yar Hausa fim ta ci mutuncin Shek Aminu Ibrahim Daurawa, Kano, akan wasu kalamai da ya ambata game da farjin mata. Har take cewa wai gurin da malam yake aibatawa, ta nan uwarsa ta haife shi, kuma wai haka malaman suke bin mata. Abin da ya faru shine Malam Daurawa wa'azi ya yi mai ratsa zuciya akan ita wannan duniya da muke ta ruɗu a kanta duniyar da ba a bakin komai take ba da har za wato da har zai sa ka rabu da Allah ka koma kana sabawa Allah saboda duniya ko wato wani abin jin daɗin duniya malami daurawa bai muzanta mata ba nasiha mai gaba ɗaya musamman ga mazinata waɗanda suka mayar da zina tamkar abin ado suna kai wa kansu wato zuwa ga halaka saboda gaban mata kuma ita wannan 'yar nanayen da ta ci mutuncin malam da masu tunani irin nata gaban mata da ake bayani ai ya sha bamban da irin nasu gaban na 'yan duniya wanda ba shi da maraba da get free wanda ba komai a cikinsa sai miyagun infections kun mayar da gabanku atm mashin mutane suna saɓawa allah saboda shi in ba karuwai ba ban ga wanda za su yi wa maganar malam mugun fahimta ba dole a yi nasiha da sigar da ta dace ko da ran kowa zai ɓaci dole a ja hankalin musulmai su ƙauracewa karuwanci ta daina raba gabanta ta je ta yi aure faɗakarwa da nasiha ba za a fasa ba har zuwa ranar tashin alƙiyama abin da ya faɗa kenan wato shi wannan fitaccen mai shari'a akan al'amuran yau da kullum wato datti a salafi to daga bisani ga bidiyon wato matan da suke wato zagi da kuma cin mutunci ga wannan budurwa kamar yadda ta ci mutuncin malam aminu daurawa zan yi magana akan wannan tantiriyar mandiya wallahi shi ya sa na rantse da allah don waɗanda ba sa addininmu don sun zage mu kar mu rinka jin haushi ko sun ci mutuncin addininmu ko sun ci mutuncin wanda ya danganci ubangiji ya ce a daraja wallahi ba za mu ji haushi ba amma ke diyan da aka yi ke ke diyan da aka yi wallahi wallahi baki ba iyayenki daraja ba ma tunda an ce ai bin na gaba ban Allah diyan da aka yi baki ba uwarki da ubanki daraja ba ma tunda har baki ba malamai malamai daraja ba to wallahi baki ba uwarki da ubanki daraja ba ma ai an ce bin na gaba bin Allah to ke dai baki bi na gaba ba kuma ba ki abin na gaba ke ba ba ki abin na gaba haka ke ki ji tsoron Allah wai haduwa wannan malaman malaman karshen zamani ke kuma yar iskar karshen zamani ke kuma yar iskar karshen zamani duk da an ce abin da babu ka daɗin ji da gani gare shi to amma mu wannan da ruwan mutum da malamai kika taɓo kuma an ce malamai magada annabawa mu duk abin da suke faɗa muna amfani da shi kuma duk faɗakarwar da suke muna amfani da shi ke in ba ta amfanuwa da shi mu muna amfana kai ko bai muke amfani ba ba za ki fito ki faɗi wannan maganar ba ko duk abin da suka faɗa bai muke amfani a kwakwalwarki wallahi bai bai kamata ki fito ki rinka faɗar wai malaman ƙarshen zamani ke kuma yar iska shegiyar ƙarshen zamani da baki san darajar na gaba da ke ba to don ubanki an ce na gaba bin na gaba bin Allah mu inda muna tiktok in dai muna tiktok iri-iran ku wallahi ba za mu bar ku kuna hannun rashin mutunci ba yanda kuka fito kuka yi rashin mutunci haka za mu fito mu zage ku kuma ku ji babu daɗi mu fito mu gaya muku babu daɗi yanda za ku ji babu daɗi don haka ki shiga ki haka kwanaki can kika zage gasa tsaf sai da kika gama zage ta tukunna kika ba ta haƙuri to wallahi ki shiga ki dama ku tafi can dama kungiyar ku daya masana'antar ku daya ko amma malamai ki shiga ki, wallahi baki isa ki taba malamai mu kyale ki ba wallahi tallahi tiktok sai ya zane miki abin kallo na rantse da Allah mu ci ubanki kuma mu zauna lafiya dan in gaya miki mu ba za mu yadda da wannan wulakancin ba salamu alaikum salamu alaikum jama'a kun san menene bari sa muku wani bidiyo na wata yarinya wata jahila da bata san me take ba abin da take faɗa bari ku ji kai ne wannan wa'azin idan mahaifiyar ka ta ji wannan kalaman da kake kana cewa ai wurin nan dole yake ai wari yake ai in ka gani ba za ka so ka yanzu in babarka da ta haife ka ta za ta ji daɗi ke idan baki da mutunci har malam ne na ki ɗauki wannan maganar ki dinga faɗa to ni tun da ma ban ji ainihin bidiyon har karshe ba na zo na miki bidiyo na wasa ki har rashin kunyan ki ta kai ki fito ki gaya ma malam irin wannan maganan to na rantse da girman Allah inda a zuci ki ko yau idan ba sai mun daga miki hankali mun ana ki bacci da kowa na wallahi tallahi yau da ki har jose ko idan ba sai mun je gidan ku mun ci durun uwar ki ba da ya daga miki ba ba ma zagi a social media amma duk wanda ya taba mana malamai dan durun uwar sa ya taba mani to za mu ci durun uwar ki da a jose ke yan Kano ma da suka barki kike zauna lafiya yanzu wallahi tallahi ni ina ganin laifin su baran zage su ba saboda yan uwa musulmai ne amma ke dai kan duk ran da kika zo jos muka ganki ido bi ido na idan ki sai na cikin dan uwarki wato ku karuwancin ku har ya karfin irin dan kuna karuwanci ana barin ku dan uwarki ki je ki ji wa'azin ki ji abin da malam ya faɗa inda kin ji abin da ya faɗa tun farko wallahi da kin san ke ba yar iska bace ba kya karuwanci da ba ki zo kina wannan maganar ba saboda maganar da yake akan mata ne masu iskanci masu bariki a gari wanda suka dauki wannan gurin shine gurin sana'ar da su yake magana ban za mara kunda assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh a gurguje ba sai na tsaya na karisu wani dogon magana ko na ba kun ji abin da ta faɗa da bakin ta gaskiya baki ba kanki adalci ba baki ma malam adalci ba na farko wannan malamin a duniya ba karamin malami ba ne babban malami kuma wannan wa'azin da ya na ji wa'azin na kalla amma ke da yake ba kin zo su hau social media kin yanke daidai wajen da ya magana to tsaya abin ma dai faɗa karya ne ba da gaske ba hakan bane a nan ake yin fitsari kashi jinin haila aihuwa babu abin da ba na ake ba ba kazantan bane duk abin da na lissafin kyau yana abubuwan ba abubuwan karanta bane suke fitowa ta wajen to ka ji ya faɗa haka shine zaki fito kina wani wannan saboda bakin baki da ilimi to ka ji abin haushin da ta tsaya ma ta ji wa'azin tun daga farko har karshe ta ji dalilin da yasa ake faɗan wannan maganar ba za ta zo ta ringa jahilcin nan ba amma nan ku zo ku zauna amma wallahi ban san me da Allah Allah ka ba Allah kai da ba din ba kyau ne ma mutum ba da jefa mutum bakin gaba zuwa wuta Dan kiwon Allah ki koma makaranta Assalamu alaikum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu hanya zamu gama da duniya lafiya kuwa malamai magada annabawa baiwar Allah bur Allah malamai magada annabawa eh darajan fa malamai fa muke ci fa a duniyar nan fa inda ba din addu'o'in da suke yi da abubuwan da suke yi ba kina tunanin da hmm, wannan masifa da bala'in da suke faruwa a duniyan nan a Najeriya nan musamman ma in kawo miki misali da ƙasar ki Najeriya ki kina ganin daidai ne zaki ki zauna kina zagin malamai kina cewa abin da suke ya fara isan ki malaman to ko ture cewa yi do what i said but don't do what i do in baki je makaranta ba amma malamai inda ba duk biki islamiya bane lokacin kina karama biki islamiya bane lokacin kina karama zaki zauna kina zagin malamai inna lillahi wa inna ilaihi wai tiktok din nan ina zai kai ku ne tiktok din nan ina zai kai mu wani irin hallaka ne ya zo mana tiktok din nan fa ya zama masifa da bala'i malaman kike magana son ranki ba full confidence din kike magana babu shakku babu komai in malami ya ce kaza ya ce kaza in kin gaya ya miki zafi ba za ki bar wa zuciyanki ba sai kin fito social media kin ce malamai kaza kaza abin da suke ya fara isanki malaman to Allah ya sa mu gama da duniya lafiya shawara zan baki wallahi ki tuba ma Allah ki tuba ma Allah don duk wanda ya koyi da kai daidai da aya daya wallahi ya fi iyayenka na rantsi miki da Allah in baki karatu ba ki je ki tambaya wallahi duk wanda ya koyar da kai aya ɗaya ya fi iyayenka har ga Allah wallahi amma kwata-kwata wannan abun da kike bai dace ba bai dace ba ga munan ina ga duniya yau ana cikin wannan bala'in gobe za a fita a cikin wannan bala'in sabida Allah don Allah don annabi don ya rasulullahi don Allah ki dinga tsayawa ka a wanda mutanen da suke miki bad comment kina maida musu da martani amma malamai ba abun wasa bane ba don Allah don annabi don Allah ki gyara kin gani ba san ki ba ke baki sani ba amma ina shiga TikTok na ga bidiyo dinki ina ta scrolling wallahi wallahi kowa da kika ganshi nan kowa da kika ganshi a duniyan nan zan iya ce miki kawai da rawan malamai yake taka saboda da ba a koyar da mu ba wani abun ma da mun shagala ya fi haka amma ana tuna Allah amma ki ce wai malamai abin da suke ba daidai ba eh dan sun yi magana ai alaikum mutanen Kano wannan sako ne zuwa ga mutanen Kano mutanen Kano an san su da da san manzon Allah da kuma san alkur'ani mai girma da kuma kiyaye dokokin Allah wannan ita ce wata ta zagi mahaifiyar malam Aminu Daurawa so yanzu aka ya bada umarni a nemo ta kuma a kamo kuma sannan wannan yarinya da kuke ganin ta rashin kunya ta ya kai har rashin kunya a ce kina cikin garin Kano jihar Kano an san jiha ce ta masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta masoya sahabban manzan Allah wannan yarinya a cikin jihar Kano ce ta fito ta kalu ta yi ta zagi mahaifiyar Malam Aminu Daurawa saboda ya faɗi wani kalamai akan mata idan kin san cewa magana da malam ya faɗa kina yin irin abin ko wajen yana irin wari ko mai mai wani masu dawo make kike sani ki gyarawa zaki ba wai ki fito kina zagin mahaifiyarsa ba so ba mu ji daɗin wannan abin da kika ba ko mutane suna Allah wadai da ke ya kamata ɗan yi zuba shugaban yi zuba a nemi wannan yarinya a hukunta ta yawwa saboda abin da take ya yawa To kamar yadda kuka kalli wannan bidiyoyi babu shakka dai wato mutane suna ta ƙara tofa albarkacin bakinsu a dangane da wannan fitsararriyar budurwa idan ba ku manta ba. ita ce dai a kwanakin baya aka yi cece kuce a kanta a kan wannan wato wadda take fitowa a uwa a fina-finan hausa da su inda wato ta fito ta yi wani abu wato na rawa wadda ita wannan jaruma maimakon ta fito ta nuna mata cikin nasiha ta kuma yin irin wannan bidiyon saboda ba ta da kunya ta zage ta wanda a wancan lokacin ma an samu irin wannan tangarɗa. to dai dama an ce bakin ya san me zai furta bai san mai za a mayar masa ba kuma tabbas zahiri wannan abu da waɗannan mutane duk suka tofa a kanta sun yi daidai kuma wallahi ya kamata kanawa a ce wannan jarumar an ɗauki hukunci a kanta a fito a nuna ba a yadda ba hizba ta kira ta abin da ta faɗa cin mutunci ne zagi muɗulakan na iyayen malami zagi a zagi iyayen malami kuma wannan zagin ma ido da ido kunne da kunne ana jinki wallahi ya kamata a ɗauki hukunci akan wannan budurwa to masu sauraron mu me za ku ce a dangane da wannan rahoto da muka kawo muku na wannan bidiyo mun gode